takaddama ta sake dawowa kan zaben shugaban masu rinjaye da mai tsawatarwa musamman ma na majalisar dattawa biyo bayan zaben bukola saraki a matsayin shugaban majalisar wanda ya saba da muradun jam'iyyar gwamnati apc gobe talata ne ma ake sa ran zaben sauran shugabannin da har ila yau wasu ke ganin apc na son zaben wasu da take ganin sun fi dacewa da mukamar inda wasu dattawan ke cewa ya dace a bar su su nada su da kansu na tuntubi kakakin apc lai muhammad ta wayar tarho kan batun inda ya ce sai can a yau litinin ɗan nan zai iya yi min bayani wai ma jam'iyyar ta rubuta wa shugaban da ta buƙatar waɗanda take suna ba mukaman ko ko a'a. Bayanan bayan fage dai yana nuna jam'iyyar na son a zaɓi sanata Ahmed Lawan a matsayin shugaban masu rinjaye, George Akume ya zama mataimaki. Sanata Danjuma Goje da ke kan gaba wajen zaɓar Bukola Saraki ya ce ba za su amince da sabakin wasu da lamarin zai juye tamkar naɗi ba. Wata ran a ce ba zo ne, wata ran a ce zo ne, mu samu da ake cewa gaskiya. Sashi sashi gaskiya ne ai. Shi yasa da mai girma jana Muhammadu Buhari muka da shi a Lagos ai bai ɗauko tiku ko Kwankwaso ya ce zama taimakansa ba. Can ƙasan Yarba bawa ka je ka ɗauko banjo Kuma na biyu ita jami'a tana ƙoƙari ta manna amen Lawan da Akum shiga cikin ƙungiyar shugabannin sanatoci. To ba zai yi ba mutum ka ta kare shi ka kare shi. Ta yaya amen Lawan zai taimaka wa Bukola Saraki ko ta yaya kuma zai taimaka wa Bukola Saraki. Me yasa tun da Buhari ci zaɓe ba ce ɗauko a tiku ko su zama mataimakansa ba. Ai demokradiyya ne tun da Allah ya sa Bukola Saraki ya ci zaɓe. Sai a bari ko su tashi idan muka je arewa maso gabar idan amin Lawan ya farin jini muka ci shine ya samu rinjayen sauran masarauci. Sai sai a bashi amma kawai a zuwa tsoron mutum daga sama din nan shi yake gani ba zai kawo ci gaba ko zaman lafiya wa jama'iya ko gwamnati ko majalisa ba sai ma arewa maso tsakiya abinda aka yi mataimakin shugaban masu jaye in ga ne ya dace sai a zaɓe a bashi amma abin da nake nufi wato abinda da ma ya koro mu a pdp ai shine wannan tisasa mutane a danne su a ce ga shugabanninku ko suna so ko ba sa so shi sa muka baro pdp to mun da pdp kuma na so a mana irin wannan abun mu kuma za mu yadda ba ai eh, mana fata shugaban kasa ya nasara shi sa dole za mu tsaya za mu jajirce mu ga cewa ba a kuskuren da pdp ta yi ba shugaban kungiyar nazari kan lamuran majalisa awwal musa rafsanjani ya ce har dai za a gyara demokradiyya ya zama wajibi apc ta shawo kan dukkan yan majalisar wajen ɗaukar mataki kamar ruke-ruke da shi shugaban kasa zai yi zai nemi majalisa ta yi don ta tabbatar da kan cewa ta ba shi izinin ya ci gaba da kasafi da tafiyar gwamnati idan har waɗannan arewaɗayin ba su faru ba to kaga an samu tangarɗi ga tafiyar demokuraɗiyya da kuma yanda shi shugaban ƙasa yake so ya tafi da al'amuransa shi isa nake ganin cewa shi shugaban ƙasa da jam'iyyarsa su zauna tattauna a samu maslaha ga yadda za a gyara wannan baraka da ta faru don babbar baraka ce ta faru a gare su cikin matakin neman sulhu dai shugaban majalisar dattawan bukola saraki ya ziyarci tsohon shugaba obasanjo don shiga tsakani a bayanan da ke nuna ana zaman yan marina tsakaninsa da shugaban kasa buhari nasura da malika madar amurka daga abuja najeriya